wallafan fadilati sheikh a doktor abdulsalam bin salim as-suhaimi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a jiya idan uwa basu manta ba mala ya ɗauko mana bayani yana cewa amma lauta kafa al walmunkar wal munkar idan ya zama an samu daidaito tsakanin munkari da ma'arufi kuma sun lazimta sai dai su tafi a tare kun gano wannan inda da daddare ma'arufi da rana munkar kun gano wannan to wannan wani abu ne daban amma laziman dole in ka ɗauke ɗaya ɗayan ma zai tafi in ka bar ɗaya ɗayan ma na nan kun gano wannan da kyau ku to irin wannan sai ce fala umaru bihima wala yunha anhuma a nan ba za ka yi umarni da kyakkyawan ba ba za ka yi hani da mummunan ba kun san dalili sau da ko ka yi umarnin ko ba ka yi umarnin ba ma'arufin na nan ko ka yi hani da munkarin ko ba ka yi ba munkarin na nan mutalaziman a tare suke ba ta yadda za a yi wani ya tafi ya bar wani misali duk da kake cewa a yi gaskiya a cikin tsarin demokaradiyya ba za a yi ba saboda tsarin ne bai da gaskiya an gano wannan in ko ana son a yi gaskiya da alkawari da amana sai dai a tura demokaradiyya duka to a wannan yanayi kuma ba zai yiwu ba kuna cewa kun jingine demokaradiyya kasashen duniya gaba ɗaya za su juya muku baya sai a waye gari duk abin da kuka kasa ba za a siya ba in an kasa kuma ba za a siyar muku ba kun gano wannan da kyau ku to yanzu ya za a yi kaga yadda yake tafi a karkashin nan to haka za a tafi so da tsarin ne yake da matsala ina fatan mun gano wannan da kyau duk yadda kake kokarin ka inganta girki wajen sa gishiri ko sukari bakin mutumin da yake fama da zazzabi ya ji abin ya mai daidai jama'a ba zai yiwu ba mun gani sai dai a ci gaba da ce mai ya haƙuri ka sha haka nan amma da mai lafiya zai ɗanɗana zai ji me ya yi daidai ko shugaban ƙasa yanzu da yake son ya haifar da gyara ko zai iya kan abin da zai iya ne ba sauran dalili kuwa sanda ya mulki ya fada da abin da ya fada da shi na cin hanci da rashawa don fa yana soja ne sojoji ba demokaradiyya suke yi ba lokacin da murtala ya mulki ya fada da cin hanci da rashawa don fa soja ne an gane wannan kaga wannan bannan cin hanci da rashawa har amerika ana yi ba ya kawo ka san wannan zai tara wanda zai iya tarewa ne adadin wanda ba zai taru ba kuma shi yawa so da system din ne gaba ɗaya shi is corrupt an gano wannan da kyau ba zai yi maganin shi duka saboda tsarin wasu miyagu ne suka yi shi tsarin allah shine wanda bai da wannan ɓannan shi soja a gwamnatin shi bai da wata rubutacciyar doka a hannu abin da aka zauna yanzu aka yi da shi shine ne ake ke rubutawa an gano wannan da kyau ko a bisa tsarin da suke gudanar da ba haka kawai suke gudanar da shi shi yasa suna yin juyin mulki sai su ce duk wani tsarin mulki an rushe shi kawai saboda in suka ce za su bi da tsarin mulki ko to hukunta su za a yi jama'a kuna gane wannan to idan banna da daidai suka tafi mutalaziman yanzu mu ce ba za mu yi dimokuraɗiyya ba mun kori dimokuraɗiyya to wannan abu ne mai kyau to amma juya mana baya da ƙasashen duniya za su yi to shi kuma wani matsala ne yanzu to yanzu ya za a yi to kawai sai mu tafi nan muna ƙoƙarin karantar da mutanen ma ƙarƙashin ƙasa akan a kyamaci tsarin dimokuraɗiyya a rike tsarin allah sai jama'a sun gane duka sai a fito dare ɗaya sai a ce an fasa demokuraɗiyyar ma yanzu cikin waɗanda za su ce ba su son demokuraɗiyya 'yan najeriya musulmi ba su kai ɗaya bisa miliyan ɗaya na 'yan najeriya ba saurata a cikin malamai ma a kowane su ba su ma fasan me ake ce mu demokuraɗiyya ba kawai da yana faɗi a baki ne afa mun yamshi mu kibban ala wajehi jama'a mun fahimci wannan yanzu ba taɓa sa maka dokan ta ɓaci ba idan aka sa muku dokan ta ɓaci ku to kun shiga uku dokan ta ɓaci shine ba wanda zai magana da kai a duniya ba za a saida maka ba ba za ka siya ba ba za a yi kowane irin hudda da kai a kowane fage ba an gano wannan da kyau ku wannan fashi ake ce ma dokan ta ɓaci to kuma a yanayin kwaɗayin mutanenmu ba su kai kuma su iya ɗaukan wannan su shanye su ce a jure a yi wannan aikin ba mun gano wannan da kyau ku ba su kai ba kuna ganin katin nan zai yi kuwa a ci gaba allah madaukin sarki ya taimake mu ba su iya ɗauka ba to yanzu misali mu zo mu ce mutanenmu jama'a mu zo mu juya mu domin karaɗiya baya ka sa abin da zai faru ana sa mana dokan ta ɓaci to za a samu makwaɗaita daga cikin mutanenmu waɗanda su sun sallama kawai sun yaga talauci kawai kama su ku gani a je su haɗa baki da turawa na waje su su rikita kasan to gudun wannan tawaye da haifar da yaƙi da fitintunin siyasa na cikin gida to sai a ce demokuraɗiyya ci gaba domin a samu wancan zaman lafiya da kwanciyar hankali da maganin munafukan cikin gida su kuma malamai sai suka kwashe mu dimokuraɗiyya kafa an gano wannan da kyau ku ana tafiya ana tafiya har dimokuraɗiyya ta kai ƙasa warwas gunjin da yake in ba haka ba ku baka kai kai fada da abu ba in kai yunkura ka ce za ka yi fada da shi sai ɓanna ya faru shi yasa annabi wannan ka'idan ya tafi da ita a lokacin da yake zaune a maka ai demokaradiyya yake a maka ai <laughs> kun gano wannan da kyau ko da ya zo da musulunci ne ya rusa ta me ma'anar demokaradiyya shine tsarin jahiliya shine demokaradiyya tsari ne jahiliya tsarin jahiliya tamam ke cikin demokaradiyya shi sa tsarin demokaradiyya za a bar namiji a wurin namiji za a bar mace ta auri mace haka duk wani abu na gaza na abin da ran mutane ke so shi ake a demokradiyya kuma shi ne cikakken tsarin jahiliya bai da bambanci miliyan bisa miliyan jahiliya ne wacce annabi ya zo ya rusa an gano wannan da kyau shi yasa duk wani malami da ya yi yunkuru ya ce za a yi musulunci da gaske ko 'yan jahiliya za su kashe shi za su faɗa da shi fata-fata ba za a taɓa samun daidaito da shi da su a bisa yadda ake gudanar da tsarin zamantakewa da kuma addini ba jama'a mun gano wannan da kyau ku so da demokaradiyya tsari ne na 'yan iska an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya samu dace fataratan yuslihul amr a wani lokaci za ka ga yin umarni da kyakkyawan sai ga abu ne wanda ya dace yanzu a yi wataratun yuslihun nahai wani lokaci kuma sai ga abin da ya dace shine a hana munkari din kun gane abin da wale yake nufi ana tafi an bar munkarin da ma'arufin suna tafiya ba wanda ake umarni da shi to shi malami da ke wa'azi zai tsaya ne ya lura a bisa mahanga ilimi ba a bisa mahanga na ra'ayi ba da ya gari kusan wannan nan da yawa daga cikin mutane abin da ke damunsu shine suna kallon al'amari ne na ra'ayinsu za su kalli nassi sai su fassara shi da abin da su suke so wannan shine shirka kun fahimci wannan yanayi yana tafe sai ga a ah, to yanzu a yi umarni da wancan kyakkyawan sau da an sami yanayin da za a yi to sai umarni da kyakkyawa sai to ga wani yanayi an samu sai kuma a yi umarni da me a bar munkari an gane yanzu misali mun ce ba mu yi da demokuraɗiyya ba amma an jima sai ka kuma 'yan demokuraɗiyya sun zo sai mu karbe su an gane har ma ba su dama a me a majalisoshin mu ce su magana har su ne mutane su zaɓe su ma me yasa saurabannan suna tafiya ne laziman to muna iktinamul fursa ne dama muke so mu samu yadda za mu yi al'amuru da annahayu addini ya samu karbuwa a cikin bannan da suke yi an gano wannan yanzu lokacin da ya rima ya kururuwan cewa shari'a ai kururuwan cewa a zo a yi shari'a kamar wanke ƙwaryan faranka ne da fitsari ya yi an gano wannan domin tsarin da aka zo ana tafiya da shi tsarin me tsarin demokaradiyya ne kafirci ne shi tsarin to amma a cikin tsarin sai tsarin ya ce kuma za a iya yin shari'ar allah kun gano wannan sai aka makale da wannan tsarin sai aka zo da al'amuru bil ma'ruf da hayi anil munkar a cikin shi kuma sai ya zauna kai ko da shari'an jihar zamfara da wanda aka wasu jihohi bata zauna ba jin motsin shari'a ma a duniya ana yi ko to madalla da wannan tsarin da aka zo da shi kun gano wannan madalla da shi sau da ya dan ba da dama an dan girgiza an ji akwai sauran burbushin shari'ar musulunci amma kaga a karkashin me a karkashin wani munkari da yake tafiya da wani ma'arufi yanzu munkarin na tafiya yariman zamfara yana tafiya da meye da munkarin dimokuraɗiyya a lokaci ɗaya kuma yana tafiya da ma'arufin shari'ar musulunci a ƙarƙashin nan ya samu ya yi abubuwa masu yawa gina masallatai inganta limamai ɗiban ɗalibai a kai su ƙasan waje su karatu aka gina jama'an zamfara aka ba su basu suka aka yi waye aka yi waye aka yi waye gano wannan to da wannan abin ya ɗore ko to da ba inda za a samu alheri mai yawa a afirka kamar zamfara amma da shari'ar ta zo da yadda yake kyautata ma jama'a sai ya zama bata ɗore ba an gano wannan an yi ma harkan kafar unguwa to matsalan kuma yanzu ba inda zai kai zamfara bala'i so da ka'idan wala tufsido fil ardi da islahiha kar ku saki ku zo da ɓanna a ƙasan da aka taɓa gyara ta idan allah ya tashi juya muku baya ko allah sai kun sha mamaki to an taba kafa shari'ar musulunci a zamfara kuma mutane sun ɗanɗana garɗin shari'ar to da gwamnatoci suka biyo bayan wannan sai suka yi abin rukunsa kenan kashi to wannan yana daga cikin genesis na abubuwan da suke faruwa a wurin ba a kawai shari'ar musulunci a zauna lafiya ba a yi duk yadda allah maɗaukin sarki zai saka ku cikin kunci da bala'i sai ya sa ku me yasa ka ga bagadaza a yau ba ta taɓa zaman lafiya ba kun san dalili sau da musiban da ya faru lokacin su waziri ibn al alkami da suka haɗa kai da kiristoci aka zo aka rusa gwamnatin musulunci a bagadaza kaga bagadaza cewa an yi zaɓe an yi kaza har abada ba za ta koma normal ba haka za ta zauna ka kasan siriya ba ta taba zaman lafiya ba tun lokacin da aka kawo gwamnatin musulunci da ke jagoranci a ƙarƙashin shawarwarin su ibini taimiyya shi sa kowa an zauna kotu za a zauna wani abu ne lafai-lafai ana tafiya kuma harkar za ta ƙara me za ta ƙara rushewa gaba daya shi sa kaga arewacin najeriya to ba daidai ke da kudancin najeriya ba an gano wannan da kyau ko shi yasa ko laifi za ka yi ka yi hankali da yin shi a nan arewacin najeriya in kai dan iska ne ka tafi kudu laifi laifi ne amma babu kamar nan kamar maka laifi din laifi ne amma babu kama a maka shi maka tunanin laifin ba tunanin shi ko ka shiga uku kamar misali ne yanzu za ka iya maɗan iska ƙazafi ka ci bilis sai dai kawai an kama ka maka taziri amma ba haddi ba za ka iya makaruwa ƙazafi ka ci bilis in an kama ka ba za a maka bulala tamanin ba sai da alkali ya maka abin da yake ganin ya dace a maganin ka amma in kai tunani a zuciyanka bar ka je ka zagi wani mai addini mutumin kirki kai mai kazafi tunanin sai allah ya kona ka alahira sai ya kona ka ko baka yi ba shine innal ladina yuhibbuna an tashi alfahish da fil ladina amanu lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah sai ka shiga bala'in rayuwa duk abin da ke hannunka sai ya lalace duka in ka faɗan ƙaro na arziki wala sai ya ƙare komi ka taɓa inda ka san iska ka zai tafi tunani da san kai kage da cin zarafi ga wani mutumin kirki ba fa ka yi ba fa to yanzu kaga daga mutum zuwa mutum abu ya canza wannan ɗan iska ne kayi kace bulo sai dai ta wannan ko ba ka yi ba tunanin ne ka shiga matsala yasa dole ne jama'a ba karantawa ba an gano wannan shin kuma fahimci me ke cikin karatu shine problem din abin da ke faruwa wai za a wai ga ga matasan nan duk sun iya karatu ai su ba malamai ba ne su masu karantawa ne kun gani su ba su iya su ko karatun ba su iya ba abin da suka iya karantawa amma ba su da karatu balantana ilimi balantana fahimtar ilimi shi ke faruwa kan irin waɗannan abubuwan nassi kwaya ɗaya zai zo ne su ta kokowa da shi in ka sai dai kai dariya ka ce kawai nasi allah ya isan maka tunda ba wanda zai iya yin wani abu ya kara nasi babu saboda akwai wasu jahilai da suke malamai da irin waɗancan jahilan bayan da ka iya kawai sai ka ce nasi allah ya saka maka ka faɗa hannun 'yan ta'adda an gano wannan da kyau kuma <laughs> yadda ka iya saboda masu karantawa sun dami kinansu su ba su da karatu ballanta na ilimi ballanta na alfiƙi ko alfahamu fi babu shi ne mun faɗi irin waɗannan maganganun in ba irin wannan katin muka zo ba ko ku kanku za ku gane mai ake nufi ba an gane akwai sanda ake wata magana sai malam ahmad kauru allah ya gafarta mashi ya ce ta yaya za a yi ɗalibi ya gane malami ya kuskure ya za ka gane har abada malami kuskure ba ka gane ba ka san dalili kai ba malami ba ne <laughs> kai ba malami ba ne wallahi ba ka gane ba babban matsalar shine abubuwan da ke cikin ilimi daban da abin da ke waƙe irin wannan ila ba maki kai ka karanta kai mai karatu ne mai karantawa ne ka karanto shi kuma ya karanta sai waƙi ya nuna cewa wannan abin ba zai yiwu ba yanzu ƙur'ani ya sauka ya ce waddu lautudu hinun so suka yi kaɗan tsakura kuma sai su tsakura haka haka ne a ɗan ku ma juna sai a tafi a tare to da aka zo sulhun hudaybiya kuma haka annabi ya yi kuma ƙur'ani ya ce kada yi yanzu situation ne ya haifar da wancan to kuma ɗalibi ne mai koyon karatu da wanda kawai ya ji wa'azi ko bai kuma isi ya amfani da wannan ka'idan ba sau da ƙarshen ta zai amfani da ta ne a bisa son ran shi an gane wannan to shi sa muke samun batarnaka tsakanin masu karantawa da waɗanda su ilimi suke da shi kuma sun fahimta jama'a mun gane tintini a baya ina magana in ce akwai salafiya sana'a akwai salafiya aƙida da yawan sun shigo salafiya don su ci abinci ko samu suna ko kuma tafiya ce wacce akwai barazana a cikinta da birgewa sai suka shigo duk waɗannan abubuwan jama'a ba san su ba Allah ba san su ba akwai daga cikinku wanda zai zo ya zo da abin da ba ku so amma still ku rike shi a cikinku yana cikinku amma kuna gasa shi ya tafi lafiya no amma da garan da kace tafi ko illan da zai muku <laughs> Allah yawa da shi malam zai zo ya buga mana misali anan ba na son karatun ya rika nisa ne kaɗan kaɗan nake son rika baku abdullahi dan ubayyu dan salul annabi ya san munafiki ne ya san zagon ƙasa yake mashi ya san matsala yake haifar mashi ɗari bisa ɗari haka ne amma na bai kore shi ba ya ne ya bar shi har ya mutu waje mai sallah har aka ce dan me ba za ka kashe su ba mun bukar musu su muna da gwamnati sai ce kada a ba da labarin cewa muhammadu na kashe wanda suka yi da shi ka san wani abin ya yada cin gari masu zuwa za su tafi ne abin da yan wawa ba su gane ba ka gane wannan saboda su ba malamai ba ne su masu karantawa ne su ba 'yan salafiya ba ne su 'yan sana'a ne ka gane wannan da kyau shi shine matsalan da aka samu amma ku yanzu an gaya muku ko ba ku gane ba saboda kun gansa a ma'aikatan addini amma 'yan bumburutu ne an gane wannan da kyau ba ku gane ba duk yadda aka nemi a gaya muku ga yadda harka da yanayin yake to sam <laughs> sai dai allah kawai jama'ar annabi kun gane abin da nake faɗa to shine sai malam yake cewa wa taratan la yuslihu amrun wala nahi a wani yanayin kuma maganan ka ce ayi ko a bari ba zai yiwu ba sai dai kai me sai kai shuru kawai ya na mutane in ka sake kai umarnin matsala zai faru in ka sake ka hana mene kuma matsala zai faru shine zagin yara in kai shiru ba iyaka in kai magana ba iyaka ga banna ana yi kana kallo wala bayan da ka iya da ita gane wannan kana yunkura mata ko to ka shiga matsala ka shiga matsala yanzu misali lokacin da shugaba buhari ya samu mulkin najeriya da ya amfani da wannan ka'idan ku da yanzu kasan ta tafi da gudu da ya ce ya ja layi to sai bashi ya ja layin in ya kai masu budget su maza su abin nan a samu kudi a ci gaba da abubuwa ka gane wannan yana zuwa sakon tenuwa kun gane wannan da ke ku sai ce wancan layin ba za ta jawo ba an share shi an sa correction plot kun gane to da wannan birkin da ake ci kasan taƙi gaba taƙi baya ana ta abubuwa wala da ta wuce ne ake tsammanin ta duk da mun yaba ɗari bisa ɗari akan abin da ake yi ba wacce sai bisa ɗari ba na bakin na wani ɗan tafa ni ba a cikin kashi ɗari ni har ko kashi ɗaya ba a man laifi ba an gano wannan da kyau ku saboda duk harkar da aka samar da tsaro ku to an zauna lafiya duk harka aka baka ba tsaro ka sani yanzu na fa tunan lokacin da ni kaina na je gidan mu can ina neman yan malci na fitar da su da kaina nake kokari so an ce za a zo bincike za a ci zarafin mu mai hankali zai dace zarafin shi amma yanzu ba gwangwanin maltina ba in kamfanin maltina da aka shigo da shi shigo ba tsaro ya riga sa sai dai allah ya ƙara inganta mana shi to ko ba ya komi kaga tsaron nan don da ya fahimci yadda ake sa ko amerika da ga ta kera makamai ta ɗibu sojoji ta kai can ta me take nema tsaro ne ba ai duk abin da aka baka ba tsaro ku sai ka tsallake ka bar shi jeka ka maiduguri suna da manya-manyan gidaje amma gidajen sun zaunu suna da bala'in kudi kudin an ci su so da ba tsaro tun da aka fara wannan hayaniyan banda bana ba taba tafsiri a maiduguri ba amma duk masallatai ko ina na ta tafsiri A gano wannan to mu a mahangan da muke kallon abin da ke faruwa ya fa sha bamban da mahangan 'yan siyasa su 'yan siyasa in yi alamuna zahirar min alhayatid duniya ne su almajiran yahudi ne ka gano wannan mu ko muna kallon abin a mahangan manhajinmu ne an fahimta to a manhajinmu kuma akwai abin da in ya taso zaka jinkirta shi lokacin shi bai yi ba mugu ne ya zo sai kaga wannan mugun ka kore shi ku to wancan mugun zai bige kai bige shi amma kuka haɗu da wannan mugun za ku yi me za ku buge wancan kuma wancan mugun shi kake tsoro amma baka tsoron wannan mugun to sai ka haɗa kai da wannan mugun sai ku buge wancan mugun in kuka bige shi ko sai ka ce to kai kawo kanka shine wannan karatun da ni ne shi da na kwantar da kaina duk waɗannan da ake tafiya da su ko mu tafi a inganta kasan a gyara ko'ina sai mun je second tenuwa sai zun ce to duk wanda ya sa ko wani abu a hannun shi to bai dawo da shi mun gano wannan da ke ku in ko ke dawo da shi to ni da shi yanzu ka nan gaba baka bukatan zaɓe baka bukatan wani abu kun gano wannan da ke ku sannan sun ɗana abin da ya wuce a baya su kuma sun suna da daman su yi mai su wuce allah malam za su dawo da shi ko don su samu daman ƙetare wancan to akwai tsare-tsare a cikin shari'a wanda a cikin demokradiyyar ma da za a sa shi cikin aiki ko zai tafi da kyau ta ba yanzu kana fitar da wannan cewa za a yi kana sukan gwamnati su kuma yan adawa sun samu abin da suke so an gano wannan su kuma yan adawa sun kasa fahimta mu kuma adawa da gwamnati a musulunci to hawarjanci ne an gano wannan da kyau shi kuma khawarijanci ne wannan jama'a an gani kila kuna gane wannan misalin yanzu alal misali idan ka je wata jiha daga cikin jihohin arewa ce taraba ce man gombe ba pdp suke da shi ba in za ka tsaya takara yanzu kana son ka ci in dai ba yanayin da kake ka isa ba to in ka tashi sai ka shiga me pdp za ka shiga an gano nan don kai me don kai mu gaci amma an ka zo kano to ka shiga pdp sai ka shiga ina apc jama kun gane tsarin ya danganta ga yanayin da ka samu kanka kuma ya danganta ga yanayin da munkarin yake nan in ka je wata jiha to su ko ba su ci ba sun ci in ka je wata jiha kuma suka ce za su yi wauta cewa su adalci da gaskiya za su yi to shi za ta ka samun matsaloli ka gane wani da kyau ko saboda shi dan najeriya bai gaji kai mai adalci ba ko bai gaji kai mai gaskiya ba bai gaji wannan ba sai ya ci zarafin ka in ka ce gaskiya da adalci za ka yi mashi ka bar shi tukuna kai mai ɗauki ɗora ran da ya gane ko to ya natsu daga baya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wa haisu kanal ma'aruf wal munkar mutalazimaini mala ce duk sanda ma'arufi da munkari suke tafiya tare wa zalika fil umur al muayyana al waqi'a in ya zama a wani al'amari ne kwaya daya wa amma min jihatin nau fa yi umar bil ma'ruf mutlaqan amma in ya zama ba wai a wani nan abu ba ne wanda suke tafiya kamar yadda muke bayanin nan don ka tashi ka yi umarni da kyakkyawa kawai wa yana ha'anin munkar mutulakan mun gano wannan da kyau ko a bisa wani yanayi na yadda mutane suka zama abin da suka zama yanzu kafin zuwan nasiru a kaduna akwai maganar da a local government ba za ta faɗo ba haka ne dole an ɗauke ka aiki kana kallon ma'aikata ɗari uku da wani abu a wasu tsokin ɗakuna to anan sai kai shiru amma da ya zo ya ce duk waɗannan ba su da aikin yi to kana damun da abin da aka faɗi ka faɗi to kaga a can a wani al'amari ne mu'ayyan ba zai faɗi ba an gane misali zamanin gwamna makarfi a lokacin ne fara cewa kwamishinin shi na ilimi ya ce malaman da ke karantarwa ba za su iya cin jarabawan 'yan firamare ba a jarida ba ka buga wannan lokacin da dallati ya zo ya nufin ya gyara wannan abun di ya kira amma da ya leƙa ya ga basa wanda ke cikin ɓannan dole ya koma ya shiru kun gano wannan da kyau ku amma da nasiriya ta zo <laughs> shi ya ce sai ya gyara <laughs> ina jin shi wata magana ya ce an ce akwai mafiya a kaduna ita shi har yanzu ba mafiyan da ya kira shi ko zai same shi ya ce har sai da ya koma na cewa ko ƙarya ne ake faɗi na ce a ai kai mafiyan mafiyoyi ne saboda ka mafiya <laughs> ba zai zo wajen ka ba <laughs> saboda kai kaɗai gayya ne amma wani talasuru ne za su zo akwai sai ah, ba na ce akwai kaduna mafiya ba ya ce ya rantse da allah shi bai taɓa ganin su ba ba wanda ya taɓa kiran shi